ga waɗansu sun daure kansu manzo Allah ya kunce to alama an gafarta musu to su ba su je suka daure kansu ba ballan sana'a kunce sai ya kasance ba su san halin da suke ciki ba shine Allah ke maganar sa nan, wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin waɗanda suka yi jinkiri ba su je yakin tabuka ba murjauna li amrillah su wannan an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin ubangiji in ma yu'adhibuhum in ma da Allah ya musu azaba sanadiyan jinkirin da suka yi wa in ma yatubu alaihim in ma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wato ainihin ya karbi tuban wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala alimu ne masani ne hakimun ne sannan ko mai hikima ba an karbi tuban sa ko ba karba ba anan aya ba sai magana ba amma a can wadansu ayoyi da za su zo na gaba sun shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala la qasaballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari an karbi tuban kuma sun da su amma anan an danyi musu jinkiri saboda sun ma sun yi jinkiri wannan sun zo sun dauke kan hukuma su bayan sun zuwa masu laifi ne sai suka yi shiru to sai aka ɗanyi jinkiri ba a ambace su ba har sai can gaba sakamakon jinkiri su ma da su zo sun tsore kawunan su sai Allah ya والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين اتفقوا لكم وأن minal munafiki waɗannan sune wani adadi na mutum goma sha biyu cikin munafiki sun gina wannan masallaci don su cutar da mutanen ku ba wa kufran kuma domin kafirce wa ubangiji li'annahum banahu bi amri abi amir ar-rahib domin sun gina wannan masallaci ne da umarnin wani mutum mai suna abu amir ar-rahib tun lokacin jahiliya mutum ne mai yawan ibada yana cikin mutanen madina amma lokacin da aka turo manzo Allah ya yi hijira zuwa madina sai bai yi imani da ba ya kafirce masa ya bijire masa ya ne ta bi kauyuka yana zuga yan kauye ya hado yan daba dan a zo a yaki annabi bai samu goyon bayan su ba sannan ma ya tafi zai je ya haɗa karfi da karfi shi da gwamnatin rumawa dan a zo a karya addinin musulunci Allah ya karɓi rayuwarsa a hanya ya mutu a hanya kafin gida kowa ya huta to ne ke jagorantar waɗannan mutane ko shi ne ya musu umarni cewa ya kamata in suna su su rauna musulmi su gina wani masallacin daban ko su da masallacin uba inda mutanen unguwar uba suke kansu a haɗe yanzu sai a raba su gida biyu kaga sun gina shi da nufin kafir ce ma ubangiji da nufin su cutar da masu masallacin farko an gane ko li yakuna ma'akilan lahu dan wannan masallaci na biyu ya zanto cibiya wanda shi Abu Amir ar ke shugabanta يقدم فيه يقدم فيه يقدم فيه من ياتي من عنده وكان ذهبا ياتي كما يقدم فيه من ياتي من عنده wato dukkan wanda ya zo wurinsa zai zo wannan masallaci ya zama shine matasarar su wa kana zahaban yati bi junudin min qaisar ya tafi dan yaje nemo rundunar yaki da za su ce baka masa daga wajen qaisar ruh da kitalin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata da shi wa tafriqan bainal mu'minin kuma sun gina wannan masallaci ne don rarraba kan mummunai allazina yusalluna bi quba'in waɗanda suke sallah a masallacin quba bi salati ba'dihim fi masjidihim ta yadda sashi na yin sashi sallah tare da sashi yanzu za a raba su biyu waɗansu suna can waɗansu suna can gudan sannan kuma a dasa musu wani abu na gaba da zunubi wa irsadan liman haraba Allah wa rasula kuma dan wannan masallaci ya zanto wata matattara ko wani wurin tanadar mutane liman harab Allah ga dukkan wanda ya kasance ya yarda ya yaki Allah wa rasuluhu ya yaki manzon Allah min kabli tun da can ai qablu bina'ihi tun kafin gina shi wa huwa Abu Amir shine dai Abu Amir al-mazkur wanda aka ambata tare da haka in sun gina masallacin wala za ka tuna rantsewa da Allah in aradna illa wallahi ba abinda muka fata sai kyauta aiki kyautatawa ce ta sa muka muka gina shi mina rizqi bil miskin irin kyautatawa da muke so wato jin tausayin talakawa fil masari dangane da hana su yin sallah a waje dan ana cikin ruwan sama wal har ko tsananin zafi wa tawsi'at al muslimin kuma dan mu yawalta mu yalwata mu mane dan wanta masallacin ya musu kadan ya musu haka suke cewa in arna illa husna dalati wallahu yashhadu innahum lakadibun ubangiji ta'ala ya ce da ko yana ce da cewa innahum lakadibun lalle su ƙarya suke fi zalika cikin abin da suka faɗa din nan na rantsuwa wa kanu sa'adu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi har ma lokacin da suka gina masallacin suka ce annabi ya zo ya bude musu dukkan wani nau'i ne na kaidi nau'i ne na munafunci dan saboda in mutane zuwa ga annabi ya je su sai samu tabbas da su je wajen amma inda annabi zai kirwa kaga ba za a bin nan ba to sai suka kirayi annabi da ya je bude musu wannan masallaci tare cewa ga manufofin su da Allah ya ambata Zirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu mana ba nawa hudu ziraran na farko sun yi a zuciyarsu Allah ya san dan su cutar da masu wancan masallaci wa kufran sun yi a zuciyarsu su kafare ne wato su ba da musuluncin nan ba da bai da da da zuci da baki ne kawai wa tafriqan bainal mu'minin sun yi dan su raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah kuma sun yi dan su mai da masallacin wata cibiya da matattara na wanda zai yaki Allah ya yaki manzo Allah na duk wanda zai yaki musulunci ya zo wurin amma da sunan musulunci ba ke ka duba dan Allah wani irin nau'i ne maki da haka duk masu aiki na daba na musulunci yau sai ya kasance suna bibitar irin waɗannan ayoyin dan kar wani mutumin zamanin ka yace zai maka wayo suka kan wani abin da zahirinsa musulunci ne amma zai amfani da kai don ya rusa addinin musulunci a iya mutum duk irin wani. dukkan wanda ya san ya lalace kuma shi ne faɗa ne da addini zai iya iyakacin kokarin sa ya samu wani malami na addini da mutane suka amince da shi a zuci ya rinka kulla alaka da shi har ma ya rinka ziyarar sa a fili har ma ya aiki waɗansu barorin sa ya ce a je a sayo masa kasafin sa a kawo ka ya aka karatu nan a sayo mun a kawo duk abin da yake so yi ya ribaci waɗannan mutanen su duk san addini kuma ya ribaci shi wannan malamin ya fahimci wannan mutumin san addini ke hali a zuciya kuma ba daga nan gurin sai ya samu dama ta rusa addinin musulunci ko ta rusa da'awar ko ta rusa komai da komai domin yahudu so koyar da mutane wata dabara dukkan wanda ya fito zai faɗa da addini iri da muzu a zahiri haka baya kai labari zai wahala ya kasance ya ci nasara zai sha wahala ne bukatar sa ba za ta biya ba kaga shi yasa America ta fi kowa iya bakirci ga musulmi a America ba a yakar su amma ran da yake wawaye ne duk musulman kasar su yakar su ake shekara sama da tamanin yau ana yakar musulmi a Rasha ina nufin saba'in din farko na gurguzu da goma bayan rushewar gurguzu ko wani abu da goma har ya zuwa yau an ci nasarar rushe sai kara fito da musulmi suke ana jin labarinsu a duniya wanda ma bai san su bai san su to kaga su da yake wawaye ne sai suke faɗa da addinin gadan gadan a zahiri amerikawa da yake san iya munafunci sai a siyasa suke tafiya da abu a siyasa suke tafiya da abu illa da suke wa musulunci a kasashe da dama suna da yawa amma ba kowa ke ganewa ba da a kasan ku hana gina musallaci ba ana ta ginawa ba dai sallah bace ba ku zo ku yi tai ku yi sallah ku sallaci dare gaba ɗayan sama da yini gaba ɗaya za a kawo muku ɗin sannan da zai gadin ku ba wanda zai hana ku amma dai ku ce musulunci ya shiga tsarin gudanar da rayuwa shine abin da Amerika ba ta yadda ba ga wani abu ya zo ya fi Allah da Amerika ta yi imani da shi demokarasi shine abin da Amerika ba ta yadda ba amma dan sallah kai ta yin sallah kai ta kira Qur'ani kana zikiri da halala ko me zaka ku za su yi ta hanyar makirci su rusa wani to don saboda haka dole ne mai da'awa ko mai wa'azi ko mai aikin addini ko ma wane ne sai ya ba a hankali kar kwazanka da aka ce da shi na addini wani zo ya amfani da wannan damar ya je zama ka ta inda baka fahimta ba sai bayan kayan zurfi a cikin sannan zaka gane akwai su makirai irin wannan da dama waɗanda suke amfani da irin wannan damar su sun riga sun lalace amma so suke a san suna alaka da kai dan idan aka ga kuna da alaka da su ɗari bisa ɗari abinda zai faru shine kama sai a munan zato a gare ka burin kar musulunci ya ci gaba in kana da a matsayin ka mai gaskiya ana karban wa'azin ka musulunci zai ci gaba to ya za su yi su lalata maka rekord sai su kulla abota da kai karfi da yaji to daga lokacin da kuka zanto kudda kudda su su ko ba sa son addini kai kuma kana abota da su ta kudda kudda kai ma ka zamanto ne kenan ba ka san addini kenan abin da zai faru ko da abin da kana san addini sauran jama'ar da suka amince da kai sai yarda ta zanto ta yi ne ta yi rauni to wannan ita ce mafi kankantar manufa da suke so su cimma ubangiji ta ala ya ganar da mu ya kare mu daga sharrin makircin masu makirci wala ya ni kunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun talatin taqum fihi abada la masjidun أسس ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ubangiji shi da bazan su la takun fihi abada da dai karka tsaya cikin wannan masallaci na su har abada ba kai ba an sa gayyata su suke muka wata bude musu masallaci tun daga manufar su can ba Allah suka sa a gaba ko manzon Allah fa arsala jama'atan hadamu sai manzon Allah ya tura da waɗansu barada sai barada cikin sahabbai suka je suka rushe wannan masallaci wa harraquhu suka kone shi wa ja'alu makanahu kunasatan tulqa fiha al-jiyab suka mayar da wurin juji ana jefar da mutu a wurin bara da musulunci kenan manzo Allah ce a gama da masallacin aka ga aka rushe la masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawmin wallahi masallacin da aka aka aka azhar sashin ginin sa ala takawa bisa ga takawa min awwal yawmin tun ranan farko wudi a yawma halalta bidarin hijira tun ranan farko aka asasa ginin sa lokacin da ka sauka a gidan hijira madina a haƙƙo an ta kuma fi shine mafi cancanta ka tsaya a cikin su kai sallah ba wancan masallacin shine malai ce wa huwa masjidu quba wannan shine masallacin uba allazi qutisa ala taqwa min awwal yawmin shine wanda aka azhar sakin ginin sa akan takawa tun ranar farko da manzon Allah ya je Madina an gane ku a hakuwa an kuma fihi shi ya fi ka zauna cikin sa fihi rijalu a cikin sa akwai waɗansu mazaje yuhibbuna an yatafaharu suna son su tsarkaka daga mummunan aiki zuwa ga kyawawa daga shirka zuwa ga tauhidi wallahu yuhibbul mutahhirin lalle Allah yana son masu tsarkaka ay yusibuhum yana ba su lada kace dai Allah yana kaunar su yana son su domin soyayya sun fata daga cikin sufofin Allah ta'ala ma'ana sa ga bayin sa mummune ke wa fihi idgamu ta'if al asli fi ta a cikin asali an shigar da ta'un ne cikin ta mutatahirin ne sai aka ce al mutahirina وروى ابن sahihihi في صحيحه ibn sa'ida Sa'ida kuzaima ya rawaito hadisi cikin في إن sa daga Uwaimir dan gidan Sa'ida. annahu sallallahu alaihi wa sallam atahum fi masjid quba manzon Allah ya zo ya samu mutane a masallacin quba fa qala sai sai inna Allah ta'ala qad ahsana alaikum as-sana'a fi qissati masjidikum ubangiji ya kyautata yabo gare ku dangane da kissar masallacin ku fama hadha tuhur alladhi tatahharuna bihi ko fama hadha alladhi tatahharuna bihi wani irin tsarki ne wanda kuke yi ko wani irin abin tsarki ne kuke tsarki da shi har Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu qalu wallahi ya rasulullahi ma na'lamu shay'an suka ce wallahi ya manzan Allah ba wani abin da muka san muna yi illa annahu kana lana jiranun min yahud sai dai kawai muna da waɗansu makwabta cikin yahudawa wa kanu yagsiluna adbarahum sun kasance suna wanke duburansu min al-ghaiz lokacin da suka yi bayan gida fa gasalna kama gasalu sai muka yi irin yadda muka suna yi wa fil hadisi a cikin wannan hadisi rawahu al-bazzar fa qalu nattabi'u al-tijarata bil ma' وحديث رواه البزار فقالوا wato ruwayan da bazzar yi ruwaito a cikinsa akwai bayanin cewa na tabi'ul ijarata bil ma muna bibitar wato ainihin hoge da ruwa idan mun kankare bayan gida da hoge sai kuma mu bishi da ruwa ko in mun kankare fitsari da hoge sai kuma mu bishi da ruwa fa qala sai manzon Allah ce huwa za fa alaikumuhu wannan shine abin da Allah yake nufin fi hijaru yuhibbuna an yatazaharu fa alaikumuhu kullu zinke. wannan hadisi shi ma ya inganta in ban da kalmar karshe cewa na nattabi'ul hijarata bil ma'i wannan kalmar ba ta inganta cewa ka yi tsarki da hoje sannan ka zo ka bi da ruwa wannan bai inganta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai tsarki da hoge ya wadatar idan kai da ruwa ya wadatar hada hoge da ruwa kamar yadda wannan hadisi ya kawo wannan hadisi bai inganta ba sai dai a nemi kuma wani daban ina fatan kuma yadda. to da haka sai zanto kenan menene abin da suke yi a'a suna kama ruwa lokacin da suka yi bayan gida sai ubangiji ya sun yawa wannan abin suna sarki sun hirjalu yuhibbuna an tafahar wallahu yuhibbul mutahhir ko mutahhir to anan gure akwai mas'alolin da ya kamata mu dace. farko dai ubangiji ta ala ce da manzon Allah yayi sallah a masallacin da aka azhar sahin sakan kan takawa tun ranan farko wannan shine abin da aka fito to wannan masallaci kamar yadda makaranta yanzu a nan mala ya koro mana hadisai da suke nuna wani masallaci ne ake nufin kususa ala taqwa min awwal yawmin shine masjid quba amma hadisi ya tabbata a cikin a cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masallacin da aka azhar sashin sa kan taqwa shine wannan masallacin nawa yana nufin masallacin na Madina masallacin Quba kuwa ya dawo wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dukkan waɗannan hadisai sai inganta to tun sai inganta yaya za mu iya haɗa su mu yi aiki da su sai malamin suke ta yadda za mu haɗa mu yi aiki da su mu ɗauka cewa lalle masallacin madina an aza harsashin sa akan takawa shi ma lalle masallacin ku ba an aza harsashin sa akan takawa ba shi ne ba daga afuka sauran masallatan da ba waɗannan ba ba da so muke so ma masu su sun aza harsashin su kan takawa sai in mun ga wata alama sannan sai a rufe wannan zaton ko ina fata an fahimta wato dai aka tace sai zanto da masallacin manzon Allah dake Madina da masallacin ba, tabbas ne mutum zai iya rantsuwa kan cewa wallahi tallahi da aka zo azhar satin ginin wannan masallacin dan tsoron Allah aka gina su, kun ranar farko ta ginin dan tsoron Allah aka za a amma da masallacinka da masallacin shi da masallacin sauran mutane sai dai muke wani muna kyautata musu da san cewa masallacin sa ya azhar sakin ginin sa kan mai daga ba amma muna da tabbas saboda bai ba za mu yanke tabbas ba dan ba mu da lafiya amma ko ba hana mu kyautata wa dan uwan musulmi zato ba har yi zuwa lokacin da zamu ga wata alama ta sarari da ta rushe wannan to sai mu ce to wannan alama ta nuna da ba dan Allah ka gina masallacin ka amma in dai babu wata alama da za ta kawo mana wannan sai mu kyautata masa ina fata an fahimta to kuma a nan gurin kuma abu na gaba abin da yake kara mana shine fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu wallahu yuhibbul mutahhirin ake tsarki na kama ruwa shi ana kiransa at-tatahhur kamar yadda alwala ana kiransa at-tatahhur kamar yadda wankan janaba da wankan jinin biki da wankan jinin haila wato duk ana kiransu da suna ne at-tatahhur to wannan shine zai kai mu zuwa ga wata matsala wanda malamai suka yi sabani kai, har waɗansu ma na da'awar ijma'i amma al-khilafu sabitun fiha cewa idan mace ta kammala jinin al'ada jini ya sauke kaf ta sa auduga ta jarraba ta gaba rago waje shin ya halatta mijin ta kusance ta ko dole sai ta yi wanka jumhurin malamai duk sun tafi kan cewa dan sai ta yi wanka menene hujjan ku suka ce Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun tsarkaka wannan ya tahurna sun tsarkaka ma'ana jinin al'ada ya yayi sai kuma ya kara da cewa fa iza ta taharna amma in suka yi tsarki sai suka ce anan akwai ƙarin ta ta taharna a can ya tuhurna babu ta saboda ne nan ta taharna ziyaratun fil ta dullu ala ziyaratun fil ma'ana lalle tunda aka kawo ta tatahhur ya nuna wanka ake nufi ma'ana ko da jinin al'ada ya yanke mata babu yadda za a yi miji ya sadar ita har sai in ta yi wanka na yankewar wannan jini haka ko da jinin biki ya yanke mata babu yadda za a yi miji ya sadar ita har sai ta yi wanka na yankewar wannan jini bina'an mun gina wannan zance bisa ga cewa at-tatahhuru yana nufin al-ghusl kenan to wannan hadisi da muka karanta yanzu wanda shine sanadin fitowar wannan aya kamar da manzon Allah ya bayyana sai ya nuna mana at-tatahhuru wato ba wanka ne kadai a tatahur ba hatta ne kamun ruwa ma ana kiransa da suna ne a tatahur shi yasa ibnu hazm yace Allah cewa yace yi abin da yake an sunan a tatahur in ta yi wanka yayi in ba ta yi wanka ba ta yi alwala yayi in ba ta yi alwala ba ta yi wanka ba ta kama ruwa ya wadatar ba wanda ke da shi ta wanka wallahi kuma zan ce mai karfi dan ga na hadisi na goyon bayan sa annabi ya sanya wa Allah da kansa ya sanya wa kama ruwa sunan mai a tasawwur ashe ba wanka ne kadai a tasawwur kama ruwa yana da sunan mai a tasawwur da haka da mun ga lafazin a tasawwur ba ma iya cewa wanka ake nufi shi in akwai wata karina karibiya ko karina dakhiliya kafin mu ce wanka kadai ake nufi amma kawai lafazin gayansa mu ce yana nufin wanka ba mu da wannan hujjar la a larabci la a shari'a da haka fa za ta safarna ya iya ɗaukar malai in sun kama ruwa fa za su taharna in sun yi alwala fa za su taharna in sun yi wanka duk kowanne dai cikin waɗannan ababen kenan ina ba ta an fahimta wannan sai ya haifar da tambaya ta biyu da za ka yi to tun da haka ne idan ta kama ruwa fi kenan jinin al'ada ba ta riga ta masa wanka ba sai kuma yanzu ka zo ka faru da ita to bayan saduwa da ita kuma yanzu ga jinin ga wankan jinin al'ada ga wankan mai janaba to idan sai wanka ɗaya ya wadatar ko sai ta yi wanka biyu idan ta yi wanka ɗaya ma ya wadata in ban sunan ma ibn hazm ce dole sai ta biyu in ban manta ba albani ma ya goyi bayan sukan cewa sai an yi biyu domin inda mal amalu bin niyyat ya ce a amma ya ce niyyat ko wani aiki ɗaya da niyyarsa ɗaya. waɗansu kuma suka ce a tun da jinsin abin ɗaya da idan ta yi niyya ɗaya ta riga ta yi shi kenan dan lafazin hadisin innamal a'malu bin niyyat ya zo a wani wurin innamal a'malu bin niyya bi ifradin niyya ba nan ba da haka in ayyuka sun zanto jinsi ɗaya ne sai ya kasance an musu niyya guda ta riga ta wadatar shikenan tunda iri ɗaya ne wanka ne wanka ne siffa su tsaya ina fata an fahimta wallahu yuhibbul mutahhirin lalle ubangiji ta'ala yana son masu to sai aya ta kusa da karshe ko ta karshe na mutum sai Allah ta afaman asqasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asqasa bunyanahu عمن أسس بنيانه على شفا جرس نار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فمن أسس بنيانه على تقوى ينزو وند أسس جن مسلاتين سأبسا تقوى Allah زوران الله من الله جن زوران الله ورضوان دكما نيمان يجسر khairun shine mafi alheri amman asasa bunyana ko wanda ya asasa ginin masallacin sa ala shafa jurufin harin a bisa gabar da za ta rubuta da shi cikin wuta shafa juruf shafa saraf kenan juruf kuma rami kenan ko jani ala shafa jurufin hari wato ko wanda ya gina harsashin masallacinsa bisa ga gafa wanda suke dab da rami ana sukut wanda yake dab da rubtawa fanhara bihi karje sai ya rubta da shi fi da jahannam cikin wutar jahannam malaka khairu tamthil lil bina'i ala dhill taqwa wannan shine mafi kyawun misali da aka buga dangane da masallacin da aka gina shi a bisa ga abin da yake kishiyar taqwa littattarir bima ya kudu ilaihi dan a tabbatar mai ne makomar gina dukkan wanda ya gina abu ba dan Allah ba dan cimma wata manufa ta duniya daban to wannan shine barazana da ayat take masa razani da jan kunne da ayar take masa to gashi fa abin da yake gina kamar wanda ya gini ne a dab da gafar wuta da ya azhar sakin ginin kaga ne shiga tsora bulo to yana cikin tsora bulo sai kasanta zamu sai kuma da shi da ramin da suka fada ina cikin wutan fanhara bihi fi nar jahannam misali Allah ke buga na masu mummunan mugun nufi game da ayyukansu wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suke azzalimi ta ayar kafi la yanzalu bunyanuhum alladhi banawni batan fi qulubihim illa an taqaffa qulubuhum والله عليم حكيم ya zalu bunyanuhum allazi banu ginin nan da suka riga suka yi ba zai buce ba yana matsayin ribatan shakka da aikin laifi fi qulubihim a cikin zukatansu illa an taqatta qulubuhum sai fadin zukatansu sun tsantsage ma'ana ba yanda za ka fitar da manufarsu ta munafunci da kona masallacin wannan yana nan a zuciya ba zai rabu da su ba suna hararo wannan gini da suka yi inda sun ci nasarar tsayar da masallacin wani irin magudi za su iya cimma ba zai guce ba wannan tunanin a cikin zuciyarsu illa an taqatta qulubuhum sai fa in suka san sun tsatsage ma'ana sai fa in sun mutu an gane ku ina kula da abu da ce illa an yatihum al-maut shine illa an kafa qulubuhum an gane ku domin idan zuciya ta riga ta tsage dan adam ya mutu kenan kamar yadda ko da laka ta riga ta tsage sun malakata ana min rajin shi ma ai mutum ya riga ya mutu kenan an gane ku wallahu alimun hakim wato ainihin ubangiji ta'ala alim masani ne sannan kuma hakim mai hikima ne a cikin al'amuransa abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ji mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi farko yana cewa dangane da faɗin Allah ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna tibtaran fala ta'khudhu minhu shay'a أتأخذ له مهتانا وإثما مبينا nuna hakikanin fasaran wannan aya kuma ya ce da Allah yana so an sa masa domin daga nesa yake daga kusa ne zo da wannan tambayar kuma yana son ya sai kasa tsaye da tafi abinda Allah ke cewa wani aratu aradtu mustibdala zawjin makana zawji idan kuka yi nufin musanya wata mace da wata mace ma'ana kuna da mata wani adadi ya kai ne da ba za ku kara ba mace hudu gare ka sai kuma ka ga wata a waje kana so sai kake son ka saki daya daga cikin ta gida din wa ataytum ihdahunna alhalin ɗaya daga cikin su matan da kuke so ku saki, kun riga kun ba su imsara dukiya mai yawa ka kashe kuɗin da suke wajen aurenta yanzu kuma kaji ba ka ta'awarta, dan ga wata a waje kake so fala ta ku zo min a kar ku ce za ku karɓi wani abu minhu daga cikin abin da kuka bayar na sadaki wai dan ka sake ta ta baka wani abu kuma ka je ka aure wata ta sa a wajen a takudunahu buhutanan yanzu kun karɓi wannan abu da kuka ba su na sadaki buhutanan a matsayin kire ba ku da wata hujja ta karɓa ya zama kirkira kenan wa mu mubina da zunubi wanda yake mabayyana kamar yadda tafsiri ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wannan aya tana hani ne ga wata al'ada da waɗansu mata da waɗansu mutane suke lokacin jahiliya idan mutum ya auri mace baya son zama da ita sai kuma ya ga wata to ita wannan ta gida din sai musguna mata har ta amince da kulu'i wato ta ba shi abin da ya kashe wajen aurenta dan su lagu ya ya auro wata, to sai Allah ya haramta wannan kai idan aka ɗaura aure kaga baka son zama da mace in ko har ka zauna da ita ba za ka yi mata adalci ba to abin da ya kamata shine ka sake ta ba tare da ka karɓi komai nata ba a lokacin idan ka matsa mata dan ta faici kanta ta hanyar kulu'i wannan abin da ta baka ya zama haramun tun daga shi Allah ya haramta maka fala ta ku minhu kai'a atakhudhunahu bubtanan mu ithman mubina ta Allah ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ta yaya za ku karɓi wannan abu daga wajen matan wa kad afda ba'dukum ila har halin sashin ku ya haɗu da sashi al ifda shine al mabitu fi lihafin wahid ma al jima kwana karkashin mayafi daya tare da saduwa shine al ifda a larabci wa kad afda ba'dukum ila ba'd ma'ana kai ka mori da ita ita ma ta mori da kai domin saduwa tsakanin ma'aurata guda biyu ba wanda zai ce yawa dan uwansa ne karamci kai idan ka kusanci matarka ba za ka goranta mata ba ai na biya miki bukatar ka ai kamar ka biya ka biya taka ke ma karki sai ai ban maka kiyoya ba ai ke ma dai kin biya taka bukatar ba abu ba ba zuku ila ba a kar ku ji kunya ji ya faɗa da shi za su da faɗa kar ku ce ko ku tume mu na sarra da yawa ku wa kada afdha ba'dukum ila ba'd sakin ku ya ci mori saki sakin ku ya mori da saki wa akhadna minkum mithaqan ganiza kuma sun rike alƙawari mai karfi tare da ku malamai suka ce alkawari mai karfi da Allah ke sanar da kai shine saduwa din mace ta rike alkawari mai karfi tsakaninka da kai da ita saboda ta ganka cikin halin da ka rabon da a ganka wannan halin din kana wasan kara tun kana da dokin kara rabon ka cikin wannan halin amma yanzu ka zama kamun yin dan shekara 50 dan shekara 60 baka jin kunya duk shugabanci duk imamanci duk limanci duk kowane irin matsayi kake da shi a duniya da sarauta da rawani da komai wannan a waje ke amma idan ka dawo gida yadda ake ganin ka da kana wasa da dandano shekara yanzu kuma haka zaka ga matarka ne mai sakar gani zadin to wannan kanka a wannan halin bai kamata ya kasance kuma wato akwai nau'i na tursasawa ko na wulakantarwa ba ko na cewa ka matsa masa ta fanci kanta da kanta ta ba ka kulu abinda ayar take nuni kin to wani ya kafa hujja da wannan ayar bisa ga cewa a ce ayar tana nuna duk lokacin da mutum ya ga wata mace yana so zai iya sakin ta kai tsaye dan ya auro wata ya cike mai ya saki ta gida dan ya auro wannan ya cike gurbi ga ka'ida shi ne shi aure yana da cikin manufofin addinin musulunci ayi kuma yana daga cikin abin da annabi ya kuɗe ta har ma na cewa mafiya alherin wannan al'umma wanda suka fi yawan mata darajar mai mace biyu ba da take da mai ɗaya ba mai uku ba da take da mai biyu ba mai hudu ba da take da mai uku ba haka manzo Allah ya lissanta mafi alherin wannan al'umma waɗanda suka fi yawan mata shi yasa Allah ya tsaro wa annabi shi yafi kowa yawan mata aka ba shi wannan khususiyar ta adadin matan da sun tsara da sauran wato ainihin musulmi ina fata an fahimta to kaga wannan babbar manufa ce daga cikin manufofi sannan kuma ana yin aure dan saboda a zauna ba wai kawai an yi shi da zaran an yi shi kuma a ce a rabu shi na bukata da biya ba yana daga cikin manufofin sai da an yi a zauna domin daga cikin manufofin sa akwai haihuwa in ko ba zauna biya za a yi har a samu lokacin da haihuwa kuma wajen haihuwar kuma ana son a hayayyafa da yawa sai zama aka ce ka aure alwalud mai yawan haihuwa din ala wazni fa'ul wa hiya sidatun tadullu ala mubalagha kaga duk wannan manufofi ne in ko za a haihu da yawa kenan kuma za a dade da kenan to amma waɗansu matsaloli ta iya faɗowa daga ɓangaren miji ko daga ɓangaren mata a samu rashin fahimtar junan da ta hana a zauna in ko har za a zauna to akwai cutarwa to a yanzu nan gurin sai a matukar in an zauna akwai cutarwa to babu wanda ya haramta maka rabuwa a nan gurin sai Allah ya tsara rabuwa din to amma sai ka yi ta yadda Allah ya tsara ba kai da kake so ba kar ka zage ta sai cikin tsirkin da ba kusance ta ba sannan kuma ya kasance take ɗaya za su yi mata sannan kuma ya kasance ba za ta kuma mutuncin ta ba ka lura ɗan ka sake ta ya kasance tana da juna biyu kai ne cinta da kanta har ya zuwa lokacin da za ta haihu har ya zuwa lokacin da za a yaye yara cinta da kanta har ma da inda za ta zauna in ta ce ni ba zan zauna a gidan mu batun da wannan cikin naka ne sai ta kama min gidan haya a wani wuri dole kai za ta kama min gidan haya a wani wuri tana da wannan dan Allah ce wal walidatu rizina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutim marrata sai ce wa alal mauludi lahu al mauludi lahu shine uba ya zama tilas kan wanda aka haifa masa jaririn me rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf siyar da su da shayar da su bil ma'ruf ta hanyar salamiya a shari'a ya bayar daidai ta sun su kare ya ko ta daidai abin da zai toshe bukatunta na larurar rayuwa kare masa goro tun da kanta suke shayarwa ko mace tana shayarwa babu yadda za a yi mamanta ya bayar da wadataccen nono mai ɗauke da sinadarin gina jikin jariri sai ya danganta da irin abincin da suke lafiyayyen abinci wannan kuma kenan idan ka ciyar da ita kamar kana ciyar da ɗanka ne dai idan ka ciyar da ita abin da ya dace mai gina jiki mai bayar da nono ɗanka ya samu wato nonon da zai gina masa jiki mai sinadari mai kyau idan ka wulakanta da ita ka wulakanta da ɗanka duka guda biyun ka tozanta su lokacin ranar ya ba ta yi misali a kai to kaga duk wanda na cikin abin za zaka bar shi in zaka fice ta in duk babu wannan ka fice ta ba ciki ba goyo ba komai tare da ita duk da haka kuma bayan ka kiyaye lokacin cikin ta in ka tashi cikin sai ka ba ta kyauta ga wurtacce kyauta kuma wannan kyautar wajibi ce ita ce kyautar da ake kira ta a ko ta matsoyi wannan kyauta ta a ko ta matsoyi duk zance mafi inganci wajibi ne ga dukkan wata mace da miji ya so ya taɓa saduwa da ita bai taɓa saduwa da ita ba sawa'u wato ainihin a saki ne na farko saki ne na biyu in dai ya tafi ta har ta tafi sosai ya yi mata ne kyautar ta mutu dan Allah ta fama ta wannan alal kadar kadruhu wa alal muqtari kadar, ga sai annabi na zaune da matarsa ya taɓa kusanta su amma tare da haka suke in da zai sake su da zai ta mutu kyauta ta ta mutu kyautar da za ta dan lallace su kenan dan ya ce ya yi kullu azwajika wa banatika wa ya yi nabi kullu azwajika in kuntum turidun hayata dunya wa zinata fa ta'alaina umatti'ikunna at-tamattu wa sarrifukunna sarahan jamila haka aka kira mu ne gaba cikin sutura azab ya yi hallatin amanu idza nakahtum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qawli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna gashi ba ku taba saduwa da su ba kaga suna da rabin sadaki ma amma duk haka kuma sai ka ƙara kuma da tamattu'i kyautar tamattu'i wasarrifu kunna sarahan jamila wannan kyautar ta musulmi kamar yadda muka faɗa wajibi to amma sai ba faɗi adadin ba adadin da zaka ba sai Allah ce, Allah musu ya kadarhu wannan muka tsiri kadu mai yarwa sai bayar da kauri wanda yake dan tsaka tsakiya kuma ya bayar daidai nan akwai wanda idan kana cikin mutanen da inda zai bayar da kyautar miliyan ɗaya ba zai ji komai a jikinsa ba ya bayar karfe takwas na safe kafin goma da rabi ya manta ba wanda zai yi kyautar wayo ne Allah uban ya koma gida a ka bayar da miliyan ɗaya ma baka san kayi ba kasa kuma sa dokin da suke wannan to sai ka sake ta kuma sai ka bata miliyan ɗaya ko ka sake ta ka bata gida ko ka sake ta ka bata mota yau kuma kana cikin waɗanda ba za su iya miliyan ɗaya ba wannan ba za ka iya ta mafi ba zuciyar ka muke kallo ba don akwai wanda yake marowaci ne yana da shi a'a karfin ka ne bai kai ka bayar da kyautar miliyan ɗaya ba sai ta dubu ɗari to sai ka ba da dubu ɗari karfin ka bai kai ba sai ta dubu hamsin sai ka ba da dubu hamsin karfin ka bai kai ba sai ta dubu ashirin sai ta dubu goma za a sauko har wanda zai ta dubu ɗaya zai ba dole ne kyautar ta mace in ka saki mace sai ka yi kuma dole ne za ka bar gwargwadon karfin ka ka kimanto kar ka yi son zuciya in ka yi son zuciya wanda ka yi dan ya gani da haka yace hakkan alal muttaqin mata'an bil ma'ruf hakkan alal muttaqin haƙƙi ne kan duma su takawa ta ka zaburar da kai da takawa ina ba zan fahimta da haka ne wannan aya tana nuna idan mutum yana da wani adadi na mata sai ya so ya ga wata kuma yake son ya canja da wata to sai ya saki wannan idan ya saki ta ya bar mata duk abin da ya kace kare ya saki kuka haramun ne shi zai karɓo kona kamar da haramun ne ya sun sata dan ta yi abin nan amma mu ce haramun ne ya saki wannan fa ne ta wata ina ba ta fahimta sai dai yana daga cikin sufofi na kamala idan an yi aure a zauna ba a yi ta yawan saki yawan saki duk da ba za mu ce masa haramun ba amma za mu ce rashin yin su shine ne ya faru sai ne abin da yasa ba za mu ce masa haramun ba dan babu inda Allah ya ce mana haramun ne dan mutum ya aure ya ce amma kuma inda ba za mu ɗauke shi a matsayin cewa abu ne na kirki ba dan da abu ne na kirki da annabi ya yi da sai ta saki yana abin nan ya aura saki ya aura saki ya tai da mun ga tarihin Abubakar shi ma yayi tai da mun ga tarihin Umar shi ma yayi tai tabbas cikin sahabbai an samu wanda kuma saki an samu wanda suke ba an samu kuma wanda suka yi tabarruk wajen abin abinda nake nufi suka wuce gona da iri wajen harkar saki irin su Hassan bin Ali irin su Mugira bin Tuba wanda ake ta ya aure wajen mata 70 ya aura ya ya aura <laughs> ya to amma kaga wannan tsaye ku ba za ka kafa hujjar da su baka ce shine halayya na dukkan al'ummar musulmi ina ba ta an fahimta to wannan aya dai a take ta abinda suke nuna wa kuma ta sauka ne saboda waɗanda suke sakin matan kuma ce za su karfe wani abu bayan sun sake su sai za su karbi kudin su wannan kita da Allah yana son yi bayanin da zai warkar dangane da abin da ya shafi zakar kuɗi da amfanin gona da ko wani kasar din wani malami daga sokoto kasar din yana yatsuwa yanzu a tsakanin jama'a kuma yana kawo rudu jama'a da sun rudu in kaga mutum ya rudu dama ya zuwa makaranta ko kuma yana da son zuciya shi ko dai baya karatu ko yana da son zuciya ko duka biyun su haɗu yanzu ne ba na jin ina da ke wadataccen lokacin da zan iya mana wannan bayani game da waɗannan al'amura da yake zakata amma abin da nake ba da shawara kai akwai da mutum da shi muka baiwa alimai abin nan sautin qur'an saboda haka wanda yake so shi samu wannan kasatin na tabbatar bayanin da zai ji a cikin wannan kasatin ya fa abin da zan faɗa yanzu domin abin da zan faɗa yanzu ni kadai ne zan faɗa kuma cikin gattakaitaccen lokaci a wancan kasatin ko ni yi magana malam abdulhab yayi magana har malam abba koki kuma yayi magana kaga dan sautin mu guda uku yana cikin kasatin kuma duk akan matsala ɗaya dai ita ce zakka din da na kashe su waɗannan dalilan da suke kafa hujja da su din da kuma dalilai na sauran malaman da suka saba musu da kuma rinjayen wannan dalilan a kansu da haka ina shawartar ka nemi wannan kasa din wajen sautul qur'an wannan ke cewa ko da ke rubuta takardu ne da dan yawa waɗanda suke nuna cewa wa ko waɗansu kasir kasir na wasan kwaikwayo ana yawo da su ana cewa na amince na ce a sayar A kan wannan nike son kwanan nan ba dan da na ji abin na ji wato yana da bukatar in yi bayani kuma ta kafar wasu labarai ba ta kasar kadai ba wanda zai kai sauti gane su tun da an yi wani an yi hira da shi ne ni na bada fatawa ma na ce wasan kwaikwayo ya halatta to kaga duk wannan akwai wato ainihin ko dai rashin fahimtar zancen da mutum ya yi lokacin da ya tambaye ka abin da yake so ka bashi daban dan ko ka faɗo wani abu sai ya yi kokarin ya mai da shi abin da ya tambaye ka ɗaya daga cikin yan wasan kwaikwayo ya zo same ni a nan gida watanni da suka wuce baya ni ban san ɗan wasan kwaikwayo ne ba mutum da ya zo ya yi sallama kuma sai daga an cika a kofar na sun ci a ah, to me ya faru ne ya ga wani yana sallama ga shi kuma an cika ta ka ce da ne ai ɗan wasan kwaikwayo ne yara sun saba suna ganin shi a abin nan sun nika na wasan kwaikwayo ya sa aka abin nan sannan na ce da cewa su to muka ke banta da shi yake ce mun akwai kasar da suka yi na wasan kwaikwayo farko dai yake cewa a gaskiya wasan kwaikwayon da suke sun riga sun san akwai kurakurai masu ɗimbin yawa ne kuma amma an mayar da hanyar wasan kwaikwayo wata hanya ta yada kowace irin akida mai kyau ko mara kyau ya buga misali da yadda 'yan wasan kwaikwayo na kudancin kasan nan suke yin amfani da kunannuka wajen yada kiristiyaniti to sai su masu wasan kwaikwayo yanzu cikinsu masu ruhin addini suke zan su karkata akalar wasan kwaikwayo zuwa ga yada addinin musulunci da kuma yada waɗansu al'adu da za su iya gyara mutane yace to amma illar ita ce shi fim babu yadda za a yi ka iya musulantar da shi ɗari bisa ɗari tunda a ciki akwai kiɗa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma abinda suke so sun ɗaura ɗamara kan lokacin da za su yi isdarin su fito da wani sun za su rage kaza su rage kaza su rage abubuwa su rage abubuwa su rage abubuwa har ya zuwa lokacin idan suka rage gaba ɗaya ƙila mutanen ma za su yi musu tawaye masu kallon fim ɗin tunda ba karatu suke zuwa ba ballantana a ce sun je sun zo zine sun kawo sun eh, matakin fahimtar da za su jefar gaba ɗaya saboda haka akwai wani fim da suka yi suke neman shawarwarin malamai da bayanin abubuwan da fim ɗin ya kunsa don a gani in ya dace da addini to in bai dace da addini ba faɗakar da su wuraren da ya dace sun gayyaci malam wane sun gayyaci malam wane ba ɗaya da zan faɗa cikin malaman a halin yanzu amma dai sun gayyaci malamai da ɗan dama wanda ma ya rubuta fim ɗin kamar da aka ce wani malamin makarantar islamiyya ne a unguwar arziki, to saboda haka ana san a a ga wannan tudun nan gurin an tashi da karatu na cewa na ce a ina ne suka faɗi wurin na ji na san wurin kuma alal akalli ina da tsaro a wajen dan ka san yanzu ba na ina ka gaishe ka zaka je ba ko tunda ba wai tsoro bane amma dai ka dauki mataki na me na tabbatar cewa ba ni da matsala a wajen na ce su je zan duk da haka ban je daidai lokacin da na ba su ba saboda wani dalili dawa saboda haka na je daidai wurin suna haska wannan tuntun na kuma samu su malaman a wajen ana cikin haska tuntun to amma a wannan lokacin an yi kamar minti talatin ko arba'in saboda haka na tsaya da biro da takarda yana ta rubuta abubuwa har zuwa ƙarshe a ciki har akwai yara masu karatun alkur'ani da menene da menene da malamin makaranta da waye da waye har zuwa ƙarshe da a duma za ka ci ana son a ji bayani duk waɗannan malamai kowa ya bayanin sa ni na faɗi dukkan abin da nake ganin kurakurai ne waɗanda ya kamata a ce an gyara su cikin bayanin da ne musu na ce na farko dai ku sani hanyar fim ba hanyar ce ɗaya da addini ba hanyar da addini wa'azi da karantarwa amma tun da kun ce manufar ku shine rage barna Allah kalle da akwai barna a cikin fim din nan zan taimaka a rage goma zuwa sha biyar ko ba haka ba da haka nan har a rushe gaba daya ɗaya daga cikin su ya ƙara jaddada zancensa na cewa lalle fafin fa baya iya yiwa a musulantar da shi gaba daya ni kuma na ƙara jaddada cewa ga wuraren da suke akwai barna kaza akwai barna kaza akwai barna kaza akwai barna kaza bayan na kai musu wannan bayani kuma na taso na taho to amma abin mamaki sai aka ce ana ganin fim din cewa na amince ko na ba da fatawa tun ya halatta ko kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu wanda a wannan lokaci ina jin da kai muka je ko malam sa'idu tun da shi ma'aikacin gidan talabijin ne kuma ya kware wajen harkar abin da ya shafi fim abin da ban gane ba ma ya mun bayani kama yi ya aura ya saki ya aura ya saki <laughs> to amma kaga wannan tsaye ku ba za ka kafa hujjar su baka ce halayya na dukkan al'ummar musulmi ina fata an fahimta to wannan aya dai a takaita abinda take nuna wa kuma ta sauka ne saboda waɗanda suke sakin matan kuma sai za su karɓe wani abu bayan sun sake sai za su karɓi kuɗin su wannan kita da Allah yana son a bayanin da zai warkar dangane da abin da ya tafi zakar kuɗi da amfanin gona da ko wani kasar din wani malami daga sokoto kasar din yana yatsuwa yanzu a tsakanin jama'a kuma yana kawo rudu jama'a da sun rudu in kaga mutum ya rudu ba ya zuwa makaranta ko kuma yana da son zuciya na ko dai baya karatu ko yana da son zuciya ko duka biyun su haɗu yanzu ne bana jin ina da da san lokacin da zan iya mana wannan bayani game da waɗannan al'amura da yake zakata amma abin da nake ba da shawara kai, a kwanaki da muka je mina sati biyu ko uku da suka wuce mun je mina Niger State yana daga cikin tambayar da aka yi mana daga cikin tambayoyi wannan matsalan dan ta je can mina tunda suna da makwabtaka da sakwata sakwata din haka can kasa din ya je musu kuma yan kasuwa waɗansu sun rudu ne to an yi mana tambaya ni da malam abdulwahab mun kuma yi dogon bayani aka ɗauka a kasa na tabbatar a kasa din akwai shi a nan wajen malam ali tunda mun zo da shi muka baiwa ali mai abin nan sautul qur'an saboda ga wanda yake so su samu wannan kasa din na tabbatar bayanin da zai ji a cikin wannan kasa din fi abin da zan faɗa yanzu domin abin da zan faɗa yanzu ni kaɗai da zan faɗa kuma cikin ga sun lokaci a wancan kasa din ko ni na yi magana malam ya yayi magana har malam abba koki kuma yayi magana kaga dan sautin mu guda uku yana cikin kasa din kuma duk akan matsala ɗaya dai ita ce zakka din da na kashe su waɗannan dalilan da suke kafa hujja da su din da kuma dalilai na sauran malaman da suka saba musu da kuma rinjayen wannan dalilan a kansu da haka ina shawartar ka nemi wannan kasa wajen sautin qur'ani wannan yake cewa a wai ko da ke rubutu takardu ne da dan yawa waɗanda suke nuna cewa wa ko waɗansu kasir kasir na wasan kwaikwayo ana yawo da su ana cewa na amince na ce a sayar akan wannan nike son kwanan nan madan da na ji abin na ji wato a yana da bukatar in yi bayani kuma ta kafar watsa labarai ba ta katar kadai ba wanda zai kai sauti ga nesa tun da an yi wani an yi hira da shi sai ni na bada fatawa ma na ce wasan kwaikwayo ya halatta to kaga duk wannan akwai wato ainihin ko dai rashin fahimtar zancen da mutum ya yi lokacin da ya tambaye ka abin da yake so ka bashi daban dan ko ka faɗo wani abu sai ya yi kokarin ya mayar da shi abin da ya tambaye ka ɗaya daga cikin yan wasan kwaikwayo ya zo same ni a nan gida watanni da suka wuce baya ni ba san dan wasan kusurwa bane ba mutum da ya zo ya yi sallama kuma sai daga an cika kofar gidana sun ta to me ya faru ne ya ga wani yana sallama ga shi kuma an cika da aka ce da ne ai dan wasan kusurwa ne yara sun saba suna ganin ki a abin nan tun nika na wasan kwaikwayo shi yasa aka abin nan sannan na ce da cewa to to muka ke banta da shi yake ce mun akwai kasa da suka yi na wasan kwaikwayo farko dai yake ce mun a gaskiya wasan kwaikwayon da suke so riga sun san akwai kurakurai masu dimbin yawa ne kuma amma an mayar da hanyar wasan kwaikwayo wata hanya ta yada kowace irin akida mai kyau ko mara kyau ya buga misali da yadda 'yan wasan kwaikwayo na kudancin kasan nan suke yin amfani da fininnika wajen yada kiristiyaniti to sai su masu wasan kwaikwayo yanzu cikin su masu ruhin addini suke son su karkata akalar wasan kwaikwayo zuwa ga yada addinin musulunci da kuma yaɗa waɗansu al'adu da za su iya gyara mutane yace to amma illar ita ce shi fim babu yanda za a yi ka iya musulantar da shi ɗari su ɗari tunda a ciki akwai kiɗa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma abinda suke so sun ɗaura ɗamara daga nan zuwa wani lokaci da suka yanke dukkan lokacin da za su yi isdarin su fito da wani fim za su rage kaza su rage kaza su rage abubuwa su rage abubuwa su rage abubuwa har ya zuwa dai idan suka rage gaba ɗaya kila mutanen ma za su yi musu tawaye ba su kallon fim ɗin tunda ba karatu suke zuwa ba ballantana a ce sun je sun zo a azini sun kawo abin da za su matakin fahimtar da za su jefar gaba ɗaya saboda haka akwai wani fim da suka yi suke neman shawarwarin malamai da bayanin abubuwan da fim ɗin ya kunsa dan a gani in ya dace da addini to in bai dace da addini ba faɗakar da su wuraren da ya dace sun gayyaci malam wane sun gayyaci malam